أذى

أنت وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu wannan rana da muka yi tama jama'a albishir cewa malam zai taho a wannan rana ta laraba gashi kuma Allah ya kawo shi kuma zai ba mu lakta insha Allah akan abin da ya shafi azumi fa'idojin azumi da abin da ya kamata mai azumi ya lizinta da abin da ya kamata mai azumi ya nisanta da sauransu to gashi Allah ya kawo malam kuma kamar yadda muka saba malam Hussein Zakariya zai gabatar da shi Ni nakan fara gabatarwa ne don in faɗa wa mutane lokaci za mu tsaye da lafiya, insha Allah baraka wa ta'ala takwas da rabi idan kuma hali ya eh, kai ga an ƙara da minti biyar to shi kenan amma dai takwas da rabi muke fata mu tsaye da lafiya, sai tambayoyi da sauransu ya ɗauka mana abin da ya rage mana lokaci amma dai a takaice kafin tara dai za mu yi tsalla kawai kafin tara za mu yi tsalla sha Allah ta fara faɗa Allah Allah subhanahu wataala muke roƙo ya mana game da katar ya taimaki malam yadda ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 wanda ya kara karama a wannan digiri mai tarin albarka masallacin Usman bin Affan wanda ke cikin birnin Abuja da kuma bako babba sananne kamar sace wata Ramadan ne ashir a Dr. Mansur Ibrahim Sokoto ba Sokoto ba Sokoto da yawa sun san wane ne shan mansur ibrahim sokoto saboda kasancewarsa sananne a duniyar musulmi ta wannan zamani mutum ne wanda fitacce ne ajiye fitacce ne a karance fitacce ne a gane sannan a ta'a laburce sananne ne sai kuma ga shi Allah ya tsara mu da shi a wannan wuri malamin makaranta ne mai daraja na farko a jami'ar Usman Dan ta garin Sokoto a can ne jami'a sannan ya tsallaka ya tafi Sudan sannan ya tsallaka kuma ya dawo jami'ar Sokoto inda ya karkare karatunsa a jami'ar saudi arabia ya karanta hadisi saboda ka muhaddis ne shi sannan ya kada da sau saboda ka fatsihi ne shi saboda ka kana iya cewa a shayar a doktor mansur ibrahim sokoto al-faqihi al-muhaddis al-faqihi sai dai maliki ne ko malam mawallafi ne kada littafai yar ba musulmai masu amfani kwarai da su masu musulmin karantawa a cikin su akwai kadara ta fata ko karigar fata akwai duniya makaranta ce akwai tambayoyi saba'in da yan shi'a tambayoyi guda ɗaya ɗaya har saba'in ya ce idan wannan shi'a na najeriya ko na ko'ina a duniya ya ansa tambaya ɗaya daidai zai shiga shi'a har yanzu an kasa sannan ya yi littafi kuma abokin hira amma abokin ilimi ne wannan littafi mai wa'azi ne a kafofin talabijin da rediyo satellite sannan ne a garin kakari suna da website garin kakari da kwamfa of ends sana da wasannin da suke a can a saukar da su yana fitowa a wasu talabijin ina fitowa african tv sannan kuma sakwato ko ina na fitowa rediyo da lafiya gaba daya sannan a najeriya kuma babu inda za zaka faɗa mai lacca kuma kowane yini na kowane mako akwai da ke karantarwa Allahu akbar malam ya yi fice wajen ziyarta ko zuwa wajen taron ƙara juna ilimi a duniya ba daya ya je da duniya baki daya ya yi na najeriya ya yi na sassan najeriya ya yi kuma na ainihin sabuta kawai hakan ta farko da shi a taron bisa ne na na gani mamai a najeriya a kan rubuta kurba shaf masu ina da mata ba zan fi kodon ba ne da kare kashe mai kasuwa saboda ita ka gaban ni ne ko ni na abokin ango insha Allah yana kuma da yara da yawa maza da mata a cikin su Allah ya yi ma waɗansu baiwa daga cikin su guda akwai saudatu da abdurrahim da al-mustafa dukkanin su sun haddace qur'ani karatu mai kyau Allah ya mana baiwa da ƴaƴa ko jikoki masu hana. malam masu lagumar baya da kamar da gwagwar baya tabbatar da sunna a wannan ƙasa dan fafutuka ne wajen daƙile da kashe da haƙa rami a rufe bid'a da shirka a wannan ƙasa malam mai wa'azi ne malam malami ne kuma mai karantarwa ne sannan malam mawallafi ne a abubuwa daban-daban a matashiya daban-daban wanda suke kara ma musulmi ilimi da kuma kusanta ga Allah subhanahu wa ta'ala malam limami ne na juma'a sannan malam dodo ne in na ce dodo wato duk inda dan bida ya gani dodo yake shi dan bai da hujja sannan dodo ne duk da duk inda ɗan shi a ya jira da gila ba da zai sai su bagare kuma yadda ya farko idala idan za a je wa da idala sai duk mushrikai su barkare da daya to ina san za ku bi abuja ba ba ka wannan shi a cikin gudu gaba daya saboda labarin su kawai a ƙarshe malam in kun gan shi kun gan ne kun san cewa na girme shi amma a shekaru gaba amma a ilimi malami na ne ina cikin ɗalibansa na kusa da ni su kuma duka dukansa shekarunsa ba su wuce hamsin ba ba ba ƙarfi saboda ka mu shi ba kwari kun gani ina ba Allah kuma ta'ala wanda mata ya da azumin wa bazar Allah zai ba shi matafi ya mana bayani kuma kowa ya tashi da karaba wanda za ta gamsar da shi zuwa ga kusantar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai kusantar mu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 dare na ashirin da ɗaya bayan wuni na ashirin cikin watan shaban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda kuma shi ne wuni na sha bakwai dare na sha takwas a cikin watan mayu na shekara ta dubu biyu da sha bakwai domin mai magana dangane da babbar makarantar da za mu shiga cikinta kwana-kwanan nan in allah ya ita ce makarantar ramadan gaskiya ba zan koya muku ba ban ji daɗin gabatarwa da ɗan uwana abokina mala da zakariya ya yi mani kuma shi ya san na kauce mata Wani kwana biyu yana neman in rubuto mashi tarihi na nace babu shi tarihi na an haife ni kuma ina na rayu iyakacin tarihi na ne musan da ya je farauto innan kalamai ya gyara sai ya tsara su ya ga su haka ba kuma a gani na a tafarkin mana suna ya kamata a rika kauce ma wannan domin ni kun ga ya sare min kafafu Allah ya san na zo da himma sosai amma ya sa ina jin wani rauni saboda ya gabatar da ni ba a yadda nake kamata yi abar mai magana magana shi ta bayyana shi wane ne a karamaka Allah Allah ya yafe maka kuma kyakkyawan mutum da kai mana Allah ya kai mu gare shi da abin da ma ya wuce shi Allah ya kuma Allah ya fi abin da kowa bai san da shi uwa bari mu soma kai tsaye da maganar wasu hukunce-hukunce da suka danganci wannan wata mai albarka bari mu soma da magana ta ɗaya wadda na san dukkan ku za su kuso a yi ta ita ce magana da ne wata ko mu tsallake ta dukkaninmu gaba ɗaya mun haddace wani hadisi dangane da ganin wata shine sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ko ba haka ku yi azumi dangane sa ku sha ruwa dangane sa haka watan azumi yana tabbata ne da ganinsa ba da lissafa shi ba kuma yana karewa ne da ganin watan shawwal ba da lissafi ba ba da hasashe ba ba da wani ilimi na ci gaba ko na zamani sa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan magana sai da yace nahnu ummatun ummiyya ash indana hakaza wa hakaza wa hakaza wa za wa za wa mu al'umma ce da take dogaro ga al'amari ga magari wanda kowa ya san shi al'umma ummiya ko da ilimi na ci gaba ya zo to ba mu ɗora addinin mu a kasu sai dai mu amfana da shi don haka muna iya amfanuwa da ilimin zamani astronomi wanda bai sanar da mu yiwuwar haifuwar wata ko rashin yiwuwarsa kaga ranar da aka ce an haifi wata karfe bakwai saura minti ashirin idan wani ya ce ya gan shi karfe bakwai saura minti biyar kaga muna iya gasa amma ranar da aka ce an haifi wata karfe goma da rabi na dare sai wani ce ya gan shi bakwai saura kwata za mu sa masa alamar tambaya ko ba za mu sa za mu to in ilimin sanin sarari ya ce an ga wata wata ya an haife shi kuma yana ganuwa kuma an haife shi tun shida da minti arba'in kuma zai kai bakwai da minti goma bai bace ba amma duk aka rasa mutum ɗaya da yake ya gashi to ba za mu tafi da saboda ba a rataya wato ainihin fara azumi da ganin wata na soma da wata kalma na ce dukkanmu mun san wannan hadisi ko hmm. dama akwai wani hadisi da kuma dukkanmu ba mu san shi ba illa ƙalilan shine hadisin Imam Tirmidhi wanda a cikin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal adha yawma tudhakun yana da alfaz da ganda sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tufṭirun wa adhaakum yawma tudhakun ko kuma as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufṭirun nas wal adha yawma yudhi nas Imam Tirmidhi ya kyautata hadisin malamai da yawa sun inganta shi sun kuma yi magana a kansa cikin su akwai shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 25 da imamu shaukani cikin nailul awqaf mujalladi na biyu da siddiq hassan khan alqannuji a cikin arabutun nabiya mujallabi ɗaya ne damar juz'i biyu ya ji a juz'i na biyu da kuma Alhafi ibn rajab alhambali cikin sharhin nema fat abin nan fatul bari ne na sai bukhari ba na ibnu hazm ba na ibnu rajab akwai malamai da dama kuma sun tattauna wannan hadisin cewa yana nufin tare ake so mu ɗauki azumi tare ake so waje zaka ba ganin kawai ba haduwar mu akan ganin to menene zai hada mu menene zai samu tashi da azumi tare mu aje azumi tare shine mayar da ganin wata ga waɗanda Allah ya ɗora alhakinsa gare su lokacin da ibnu umar radiyallahu anhu ya ga ana ta mutane suna ta ya tara annas ya ce tara annasul hilal mutane suna ta tsalle-tsalle wannan ya hau katanga wannan ya hau dutse ana ta nema ya ce fara aiki sai Allah ya guda mana shi duk sauran mutane ba su gan shi wani ya ji wani lafiya da ido shekara kamar biyar shida da suka wuce ina kafi a sakkwato sai wasu matasa suka same ni ba su kai ni ba amma dai kowanne su ya wuce shekara talatin talatin da biyar haka sai suka ce kakarsu mahaifiyar uwarsu ta ce ita wallahi Allah ya gwada mata wata sai dai ce ku ce ta mujji idanunta <laughs> domin in zai yiwu a gan shi su wa'annan matasa ya kamata su gani ko kuma akalla mahaifiyarsu amma mutumin da ya yi ji matar da ta yi jika da ɗan shekaru talatin da biyar ya ta shekara nawa gari ba a ce kowa bai gani bai ta gani Ibn umar a lokacin shekara sabu goma sha ɗaya ba shi ba ya gani Sau da irinsa sun yi na malam da zakariya ba su sha wahala yadda ya dace Ibn umar da ya ga wata me yayi sai ya gayan babansa sai ya gaya ma mutane masu neman gani a'a yace fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na faɗa wa islamic authority muslim authority shugabanci na musulmi shi ake sanarwa idan an ga wata kar ka ga wata ka je ka gaya ma limamin banex ko limamin national mosque ko shehin ɗariƙarka ko shugaban ƙungiyarka e kana iya ga musu amma da manufar me da manufar su isar da sakon inda kai ba ka iya kai su faɗa ma sarki musu duk wani wanda ba shi ba idan ya sanarwar an ga wata to abinda maganar ke nufi yana so ya farraka al'umma sa shakul islam a mujallabi na 25 da ya tattauna magana sai ya ce ya kawo magana imamu ahmad ibn hanbal wanda ke cewa annasu taba'un lil imam fi sawmihi wa shugaban mutane suna bin shugaba ne idan yayi azumi ko ya aje azumi sai ya gwama da wancan hadisi sai ya sharhi yace koda kuwa sun yi kuskure wajen daukar mataki na fara azumi ko aje shi saboda mai da shi kare ke yaɗa kan al'umma yace sallah da tsayar da ita ya fi ƙarfin wajibi bisa ga fara azumi a lokaci kaza ko aje shi a lokaci kaza amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in asabu falahu wa lakum wa in asta'u falakum wa alayhi ku bi su a sallar ko sun saba ma lokacin da shine shari'a ta sanya yace in sun yi daidai da ku da su kun yi tarayyar lada in sun yi kuskure kuna da ladar ku kuma laifin nasu malamai da dama sun tattauna wannan har suka kai da cewa ko da da wani nau'i na hawa shugaba ya ƙi karɓar ganin wata kamar a ce wanda ya kawo shi yana siyasa wanda ya kawo sai ya ƙeda da saboda kawai fatan su wanda sai mu cika a sarakuna ba su cika siyasa ba to akwai akwai husuma ta gidajen sarauta wani ɗan gidan sarauta mai jiran gado wani yari mai zai ce ranka daɗe na ga wata sai ce ƙarya kake saboda yana fi suka ce ko a haka dai za mu bi shugaban musulmi saboda ta haka ɗai ne zai yi mu yi yadda annabi ya ce a samu yau mata sumun walfitur yau mata tsaron wal'abha ya mutu wannan ba zai hana aima shugabanni wa'azi su ji tsoron Allah kuma su ba al'amarin ganin wata haƙƙinsa da ya ce akwai kwamiti a kowace jiha akwai kwamiti na tarayya akwai masana astronomers wanda ke tashi daga kaduna ƙarshen watan sha'ban da ƙarshen watan ramadan da ƙarshen watan zulƙada wannan so uku aƙalla su je su haɗu da kwamitin sakwato su fita bayan gari su hau wani tudu su yi amfani da na'urorin hangen nesa sannan su dawo su zauna majalisar tattun musulmi sannan a saurarin rahotanni duk abin da wannan kwamiti ya matsaya ne za a ba wa sarkin musulmi shawara ya isa ya isa da sako ga mutane to kaga kace duk wannan bai maka ba ya za a yi tsakani da Allah don haka ganin wata mas'ala ce ta shugabanni inda lokacin da ibnu umar radiyallahu anhu ma ya ga wata da ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi ya ce kai kadai ka gani ya ce kai ba za mu yi azumi ba kuna zata irin umar zai yi azumi ba tare da annabi ba shugabanni su ji tsoron Allah mu kuma 'yan Najeriya mu ji tsoron Allah me yasa nake wannan magana na yi bincike na yi zagaye na zauna a Islamic African Center wadda ake kira yau International African University a Khartoum ƙasashe duniya mun zauna a Madina ƙasa 100 da kusan 60 da doriya wallahi iya bincike na ban san inda ake rikicin ganin wata ba sai Najeriya kuma wallahi ni na san shugabannin kasashen musulmi ba su fi namu sanin Allah ba ba su fi namu tsoron Allah ba ba su fi namu bin Allah bal da yawa in ka ɗauki ƙasashen larabawa shugabannin su alamomincin bai da ke kasu su da yawa. amma tun kafin kiran isha yake cewa wata bai tsaya ba shi ke nan ba wanda bai tsaya ko kuma a ce ya tsaya cewa ya tsaya bai da wani dogon damuwa saboda ni saboda za a ce an kawo rahoto amma yanzu karfe 8 a bada sanarwar wata bai tsaya ba saboda ni saboda tun daga faduwar rana har zuwa awa ɗaya ba wanda ya bi waya shikenan sun yi tuntunci ba a gani ba kuma an rufe wannan fayil kuma ba wanda zai ce kala kowa ba zai tashi da azumi ba. to me yasa mu kullum muke so mu saka buga abin da zai shafe mu sanarwar ganin wata kamar hukunci ba lallai ne yayi daidai ba amma bin sa wajibi da garba da bawa suna fada Alƙalima mamu da ya biyo yayi tsaye aka yi fada gaban sa ya raba su bayan ya koma kotu sai husuman nan ta iso kotunsa ni shari'a ta yi sai ce to ai mun na riga na sani ai kai ne baka da gaskiya kai ka fara marin sa gaban sa ka da ka zage shi haka zai yi zai ce ina mai kara sunanka shekarunka ina kake zaune wa kake kara me yayi maka ina shedunka in ya kasa shi to kai za ka rantse da Allah cewa ƙarya yake gaba ɗaya ka ce aje ilimin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yaqulu alhana bi hujjatihi min ba'd فمن قطعت له بحق أخيه فإنما أقطع له إدعة من النار kuna kawo mini husumar da ke tsakanin wani ku ya fi wani daɗin baki ya ce to idan na ɗauki haƙƙin wani na bashi saboda daɗin bakinsa domin sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi kuma dai alƙali ki ne yake hukunci an ce aiki da abin da ya gani wa inna ma ahkumu bi nahwin mimma ara yace to duk wanda da dauki haƙƙin dan uwansa da bashi dan dadin bakinsa to fa ya sani wuta ce yake ci kansa kenan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zaratar tsakanin masu so ba lalle zama shine ne ba amma wannan shine procedure da da doka ta tana kun bayanci wannan haka matsalar ganin wata ne ba dole ne in sarki musulmi ya sanar wata ya tsaya ko bai tsaya ba ya zama daidai amma daidai sa sa shine shari'a mu tsaya nan mu je ga gaba ga magana ta gaba magana ta biyu menene azumi kuma menene matakansa malamai sun bayyana azumi da cewa wata ibada ce da ake neman yardar Allah da ita ta hanyar kame baki da kame al'aura daga bukatocinsu ci da sha da saduwa daga ketowar alfijiri zuwa faduwar rana to amma azumi kamar yadda malaman suluk malaman tarbiyya suke cewa mataki uku ne akwai azumin gama gari gama garin mutane ya kamata ka san wani rinki ne wanda in dai azwatan azumi ya kama baya cin abinci baya shan abinci baya saduwa da iyali amma fa azumin sa ya tsaya to akwai nake bantattun mutane wanda bayan sun kame baki daga ci da sha sun kame al'aura daga biyan bukata to kuma sun kame duk gabansu daga duk abin Allah baya su to akwai azumin mutane na musamman wanda su sun wuce na farkon sun wuce na biyu domin su har zuciyarsu ga baki daya idan watan azumi ya kama ta kan koma ne ga Allah ta rabu da kowa shi yasa a mataki na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu wanda ba zai iya azumin keɓantattu ba ya kame kansa daga ƙaunar zur ya sashiyar magana wal'amala bihi ya kame kansa daga aikata aikin oho aikin asha wanda ba zai iya wannan azumin ba to Allah baya bukatar yayi azumin gama gari shine ya bar cin abinci da abinci wannan mataki na uku na mutane na musamman ba kowa ke iya yin sa azumi ne na annabawa da manzanni shi yasa annabawa suna wusal ba wusal kibi wisal tv ta tsada zumunci an samu ta wisal don tsada zumunci tsakanin jama'a amma wisal ne sadar da azumi azumin ta zarci ka wuni da azumi yau baka sha ruwa ba babu sahur gobe ka tashi gobe ka wuni da shi baka sha ruwa ba babu sahur jibi ka tashi wannan shine wisal annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sabai suka ce ya rasulullah innaka tuwasil ka bari mu yi wisal yace a ni inni lastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqi ni ba irin ku bane ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni na ciyar da ku. to wanda yake ci kunu yake sha da bino da madara inda ya sha bai da azumi ba shi bane shagaltuwarsa da ubangijinsa zuciyarsa ta dauke gabaki ɗaya daga duniya gabaki ɗaya ta kuma ka cokam ga Allah sai ya zama gaba ɗaya shi baya jinuwa baya jin ku tambayi yan kasuwa idan ana hada-hada ɗan kasuwa zai aika don Allah a tambaya gidansa wai an kawo abincin rana ya ci don shi ya manta hada-hadar kasuwanci ke to su mutane na musamman su ne annaba da su hada-hadar ibada suke yi a lokacin da suke azumi za ka zuciyarsu ba ta tare da kowa sai Allah yaya aka wajabta azumi an wajabta azumi a matakai guda uku saboda abu ne mai wahala ga rayuwa da farko sai aka yi gwaji ba gwaji na ana son a sani don ba a sani ba a gwaji na ana so a yi tarbiyya sai aka sa azumi kwaya ɗaya a shekara shi ne azumin goma ga wata muharramin da ake kira hashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa a makka da ya zo madina sai ya yi shela ya yi sanarwa cewa wanda bai ci abinci ba kada ya ci wanda ya riga ya cika da ya ƙara yau ashura mun fara haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi sau daya sau na biyu a shekara ta biyu sai Allah ta'ala ya ce to ashe azumi mai banko halal don haka shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum to haka daga yau duk wanda yake rayayye lafiyayye a watan azumi to yayi azumi sai ya wajabta watan azumin gaba daya yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba kira mai dadi ya ayyuhal ladina amanu dan jan hankali kutiba alaikum ba a ce aujaba ba a ce farada ba ba a ce hattama ba duk wasu kalmomi masu musa ka kasu ce Allah ya rubuta in ku ya rubuta ba za a goge in kuwa ya rubuta lalle akwai alkhairi a cikin rubutun kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum ba gare ku aka fara ba don kar ku dauka abin wahala ne ko da titi ne aka shi sabo full daga banex a ce zai kurda sai zuba sai a ce amma kowa bai taba bin sa ba amma titin lafiya kalau yake zafar kamar da zaka bi shi zaka ji wahalar bin sa amma duk yadda hanya ta lalace ka ce ai kullun nan ake bi ka ba ka jin wahala sai kama kutiba alal ladina min qablikum sannan saboda me ce la'allakum tattaqun domin idan kuyi za ku samu takawa za mu yi fa'idodin azumi wanda takawa ita ce gaban su insha sai Allah ta ce ayyaman ma'dudat in kwanuka ne in dabbu ba su da yawa ba wahala da wanda ya azumi da wanda bai bawa duka za su wuce Allah ta'ala na ji hankalinmu zuwa gare to a matakin farko tun da azumin wata ne gaba daya sai aka koma rabawa biyu sai aka ce wanda ya samu dama ya yi azumi wanda bai samu dama ba babu laifi ya ciyar da talaka malaman tarihi sun nuna cewa wannan rukhsar babu sahabi ɗaya da ya saboda ne saboda su ne sun samu tarbiyyar son Allah da son bin umarnin Allah jira suke a ce musu ku yi su aikata don haka da Allah ta'ala ba su zaɓe ce ko ku yi azumi ko ku ciyar ba wanda bai yi azumi ba duk cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne sai mataki na uku ya zo sai aka ce to yanzu kowa ma ya yi azumi amma sai aka ɗan fara da tsanani tsanani aka fara da dan abu mai wahala aka ce duk wanda ya budin baki duk wanda rana ta fadi to ya ci abinci kafin ya bacci idan ya riga ya bacci babu cin abinci kuma sai gobe gobe ma sai budin baki kun ga wisal mai wahala amma daga ba Allah ta'ala ce al'ana khaffafa Allahu anku wa alima anna fikum dha'fa ba wannan ayar الآن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من إلى الليل wannan makaranta ce da Allah ya wajabta kenan kowa ya shi kuma makarantar ana yin course ne babu hutu jere da juna na kwana 29 ko kuma 30 su wane ne Allah yake bawa admission a wannan makaranta su wane ne Allah yake su yi azumi su ne mutanen da suka cika sharuɗa guda biyar na farko dole ne mutum ya zama musulmi ne ma'ana wanda ba musulmi ba ba dora mashi yin azumi kuma idan ya yi ba za a bashi lada ba saboda ne saboda Allah ta'ala baya karɓar aikin da ba dora shi kan imani wa mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah duk wanda ya kafirce ma Allah to duk wani aikin sa na alheri sai dai a bashi ladarsa a duniya don Allah yayi alƙawari faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara amma ba za a bashi lada a lahira amma kuma a lahira za a tambaye shi to ya kai haka mun leka cikin alqur'ani mun ga episode na 'yan wutar jahannama suna wata kwada da ake kira saqar Allah ya ce ana tambayar su ma salakakum fi saqar qalu lam قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم hatta atana al اليقين yan wuta in aka tambaye su ya kafirin ba mu yi sallah ba ba mu yi sadaka ba mun rika kutsawa cikin abin da bai dace ba mun kasance muna tsare ta ranar alkiyama har sai da mutuwa ta ce ashe kenan an hukunta su kan sallah ko ba hukunta su ba an hukunta su kan zakka ko ba hukunta su ba duk ibadodi za a hukunta wanda ba musulmi ba a lahira amma a duniya ba a karɓa domin an ba shi damar da zai musulunci foundation sannan kuma ya aikata su kenan a wannan makaranta ba a karɓa sai wanda an musu to kuma wanda ake ɗauka da full admission shine bali wanda aka ɗora masa alƙalin wanda ya cika shekaru goma sha biyar ko kuma wata alama daga cikin alamomin zama mukallafi zama kamilin mutum suka bayyana gare shi kamar mace ta yi haila ko ta yi fito ko gashin hamata ko na mara ko namiji ko mace mafarki har ruwan da ke fita ga manyan mazaje ke fito masa to wannan shi ma ana karɓarsa as permanent member cikin watan azumi cikin makarantar azumi amma akwai casuals kamar yara ƙanana ana sa su yin azumi a cikin sai muslim rubayya binti mu'awwid ta ba da labarin azumin ashura da suke yi ta ce sai suka rinka sa yaransu kanana su yi azumi sai su ɗauku ‘yar duma ko tsana ko abin wasa in yaro ya kukan yunwa maimako a bashi abinci ko a bashi kunu sai a bashi abin wasa ba za a bari yake abinci ba sai rana ta faɗi don haka ana koya ma yara azumi na uku ba a karɓa a wannan makaranta sai masu hankali duk mutumin da yake da taɓuwa a ƙwaƙwarwarsa to rufe alƙalamu anhu da haka ba a wajabta masa azumi na hudu dole ne sai da lafiya tumin da baya da lafiya ba a yi ya shigo wannan makaranta ba amma za mu ƙara haske kan wani. na biyar ana karɓar ka cikin wannan makaranta ne in baka da uzuri kuma uzurin tafiya uzurin tsufa rashin tsarki ga mace ko kuma ciki da shayar don haka kenan muna iya dukkan musulmi suna shiga wannan makaranta amma mataki-mataki akwai wanda ba a yarda shigo ba gaba daya shi ne kafiri da mahaukaci wannan ba a karɓa su a makarantar azumi akwai wanda an tilasta kada ya shiga makarantar amma kuma an ce daga baya za a yi masa wato za a ranka masa wannan kwastin kamar mace mai haila da mace mai jinin biki ba a yarda su shigo makaranta azumi a wannan lokacin ba amma idan sun yi tsarki su yi joining daga baya kwanukan da ba samu ba suna da dama su ranka akwai wanda an ba shi dama in yana so ya shigo in yana so ya saurara daga mutum amma idan ya saurara daga baya ranka kamar matafi idan kana kan tafiya ko maras lafiya idan ba ka da lafiya an yarda ka shigo makarantar azumi yi dauriya an yarda ka tsaya waje amma daga baya zaka ranka Allah ta'ala ce man kana mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin mace mai ciki da mace mai shayarwa bisa mafi rinjayen zance a nan suke shigo. idan tana jin tsoron ba ta iya haƙurin yunwa ko abin da ke cikinta ko wanda ke shan nononta ba ya iya samu zai samu wahala ko ya tagayyara to an yadda ta saurara ta tsaya wajen makarantar amma lokacin da ta samu dama sai ta kashi na hudu shine wanda an ɗauke masa shiga makaranta amma kuma an ba shi wani kati wanda zai sa ƙarshe in muka fito a makarantar shi ma ba shi certificate shi ne tsoho ƙarfafalar da saura mu <laughs> liman ba bai kai ba tsoho wanda tsufansa ya kai ma iya iyazu da maras lafiya wanda yake da permanent inability wanda baya iya azumi kwata-kwata likitan amintacci ya tabbatar masa karka kuskura kai azumi masu chronic ulcer misali waɗannan sai shari'a ta ce su su tsaya waje amma ga kati su je su ciyar da talaka bawan Allah Za ka idan limamin unguwarku bawan Allah ne hmm. talaka to sai ku kai masa abincin kwana talatin ku kuma ƙarshen wata yadda zai samu nasa certificate haka kuma za a ba ku to wani likita ya ce masa ba za ka taɓa yin azumi kuma daga baya sai ya samu lafiya kuma a wancan karon ya ce me zai yi sai mu ce shi kenan abinda Allah ya ɗora masa a wancan lokaci ya yi don haka yanzu ba zai ranka amma ina ba da shawara ga waɗanda ba su da lafiya cewa su riƙa gwada na san mutumin da ya yi kamar shekaru hudu biyar baya azumi saboda ya yayi na ba zai iya ba a ran nan da yazo ne na ci abin da ke so ka gwada zuwa karfe goma na safe idan ka ji yana yiwa ka kai sha biyu wallahi karshe sai gashi na azumi sadaka wani yana jin ba zai iya ba amma don bai gwada bane so kai kokari ka gwada ya kai bawa Allah duk da haka waɗannan da aka yi na uzuri duka Allah ta'ala ce wa an tasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun bari mai magana kaɗan dangane da abubuwan da ke karya azumi ana fita daga wajen makaranta idan an karya dokokin azumi sau da makarantar ta azumi ce zalla kuma duk abin da zai karya azumin nan to zai fidda kai wajen makarantar abu na farko malamai sun faɗi ci ko sha ko abin da yake matsayinsu amma fa da gangan ci ko sha ko abin da yake matsayinsu wani ya tambayi shek usaimin rahimahullah wai mai rinda tana kare azumi ya ce a'a inda ta kunne ya ta babu ko <laughs> in ka sha ta kunne babu ko ana shan birin da ta kunne ya karau to duk abin da shansa ake yi ko cinsa ake yi to yana karya azumi haka abin da yake matsayinsu menene yake matsayinsu mutumin da aka sa masa drip kamar yana shan ruwa ne ta amma allura kawai ta typhoid ko malaria ko ciwon kai ko wani abu bai kama da wannan akwai wanda shi kullum sai ɗauki allura to babu laifi amma idan rashin lafiyar tasa ya buƙaci ya samu ƙarfi ya samu ƙware ci abinci ko babu laifi shira ta bisa izini ya ci duk abin da zai bi ta hanci makaruhi ne ka bari ya wuce don zai kai ga ciki zai bi ta makoshi ya kai ga ciki sau da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi latif da sabura sabura ce wa baligh fil istinshaq illa an takuna sahih in kana alwala ka jaruwa da karfi in ba azumi kake ashe in kana azumi ba a so ruwan alwala ma ka ja da karfi to haka makaruhi ne ka shaka turare a hanci amma babu laifi ka turara shi ga ɗaki ko ga masallaci babu laifi ka sa da riga ba nan wani zai ce to ai shi asma gare shi inhaler inhaler magani ce iska ne ba ruwa bane malamai su yi fatawa ana yi amfani shi da banda ci da sha akwai fitar da maniyi da gangan duk waɗannan muka ce da gangan saboda ne saboda mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muka yi ba da gangan ba Allah ya yi alƙawarin ba zai kama mu shi yasa hadisi ya zo cikin sunanin nasa'i da wasu daga cikin littafan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a sayyid muslim ma ya zo cewa man akala man nasiya fa akala aw shariba aw shariba huwa sa'imun falitin sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa duk wanda yi mantuwa ya ci ko ya sha yana azumi to ya ci gaba da azumin sa Allah ne ya ce da shi ko sha da shi sai malaka suka ce abinda ake nufi ba ya da zunubi amma dole sai ya ranka to sai ga ruwaya musnadul imam ahmad da isnadi ingantacce tana cewa wala a alaiki. babu ranku a kansa da haka malikawa ya kamata su yi kwana tunda shugaban malikiyar gaba daya ya ce idan hadisi ya inganta to duk koma gare shi fitar da maniyi da gangan yana karya azumi kuma magabata sun ijma'i akan cewa sumbanta da runguma da duk abin da zai jawo fitina namiji ya kasa hakuri ga matarsa to ba a yarda yi shi wanda zai ce to ai shi saurayi ne kuma gashi da karfin sha'awa hmm. ko yaushe idan ana azumi inda ya kwanta da rana Lallai ne sai ya yi mafarki to albishirin ka saurayi ka kai aure amma dai wannan ya karya maka asu amma kuma za ka yi wanka daga cikin abin da ke karya azumi akwai janyo amai da gangan hadisin imamu ahmad da wasu malamai suna da magana a kansa mala albani inganta shi na cewa man istaqa abdan man zara'ahu al-qay'u fa alayhi qada wa man istaqa'a falyaqdi duk wanda amai ya kuce masa to ba sai yaranka azumi ba amma wanda ya janyo amai da gangan to ya raka. ma'ana idan cikinka ya lallace ka kai wani matsayi da dole ne sai ka janyo amai da karfi ka iya sa hannunka ka janyo amai din amma kuma ka kurkura baki ka sha ruwa Allah ya dauke ma wannan wuri ka zan matsayin maras lafiya sai ka ranka azumi wanda ya ce fatawar shekul islam muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullah ta'ala kaho yana cikin abin da malamai suke sabani dangane da ko yana karya azumi ko bai karya mafi rinjayen magana shine yana karyawa duk da wasu malamai sun ce an yi hukuncin an shafe idan muka ce yana karyawa to za mu ba wanda ya kaho izinin ya sha ruwa ne saboda ba a yin kaho sai bisa uzuri a nan sai mu kiyasin wanda ya buƙaci a sa masa jini ko a ɗebe a cire masa jini wanda aka sa masa jini kamar wanda ya ci abinci ne amma wanda aka ɗibi jininsa don a sa mawani kaga za a ɗiba da yawa idan dole ne sai an ɗiba da rana kuma wannan ɗibar tana raunana shi an yi masa izini ya sha mai cina ya haɗa da kwalban bangon madara ya yi na ce mulkina saboda ba irin mirinda ba ce alkama ce ba talla nake ma kamfanin haka wanda ya aka yi masa wankin koda shi ma kamar dialysis shi ma kamar wanda aka ɗibi jininsa ne ya halatta ya sha ruwa ya rinka azumin daga baya akwai su kunce kunce da dama da lokaci da zai babu damar mu kawo ba kamar matsalar shafa kulli annabi sallallahu alaihi na shafa kulli a wajen azumi bari yin aswaki wasu malamai daga malikiya da hanafiya sun karhanci kai aswaki da yamma suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa warin baki da yana da matsayi a wurin Allah amma dai ya tabbata annabi sallallahu yana aswaki a kowane lokaci a ramadana da ba ramadana ba kuma ya faɗaitar da ai aswaki kowace sallah zaka har la'asar babu laifi na yi ya ku al'ummar musulmi wannan makaranta ta ramadan tana tattare da darussa da yawa duk mutumin da ya samu admission a cikinta rabo ne ba kowa ne yake samu da yawa waɗanda mun yi na bariya da su ba mun yi na bara da su da yawa waɗanda mun yi na bara da su wataƙila ba za a yi na bana da su da ni da kai da shi da ku duka ba wanda ya san ko yana ci rabo ne shi ya samu gabata suna yawan roƙon Allah ya kai su watan azumi saboda sanin ɗimbin albarkarsa da falalarsa da alkhairarsa sannan suna roƙon ya ba su lafiya a cikin watan azumi saboda wani watan zai ci masa amma ba lafiya sannan ya ba su kuzari da karsashi da himma domin su yi ibada kuma sannan ya kafa duka waɗannan addu'o'i ne da ya kamata cikin daga cikin manya-manyan abubuwan da makarantar azumi take koyarwa akwai ta ƙawa shine samun tsoron Allah da kusanci da Allah da bin umarninsa da kauce mahaninsa azumi yana koya mana zama mutum mai haƙuri mai sanin ya kamata abu ne kana son sa a ranka amma sai ka hakuri da shi saboda ne saboda kana bisa wata ka'ida akwai wata doka da kake aiki da ita azumi yana koya maka barin son zuciya abinda kana sha'awar saka bar shi azumi yana koya maka tsari a da kana cin abinci da karfe takwas a sake ci karfe biyu sai kuma takwas na dare yanzu an ceto da takwas na safe da biyu na rana duk ba za a ci sannan kuma ba a yadda ka jira sai takwas na dare ba don haka maimakon takwas na safe yanzu hudu da rabi na asuba ake so ka ci abinci sannan bakwai na yamma kaga wato ka zama mutum mai tsari sannan kuma mai tsakaitawa ga abubuwa duk tsawon watannin na goma sha ɗaya ka ci ka shayar da kake yanzu kuma an iyakance baka lokacin da zaka ci amma ko wani ranko yake wani in ka zo kaga teburin saurin buɗin baki to fa duk abin da aka rasa da na safin da na ranar da ma tsari a kai duk sai ya ci to wannan yayi azumi amma bai tarbiyya azumi yana koya maka faɗa da shaidan wanda shi ne babban makiyinka azumi tamkar jihadi kana faɗa da shaidanin da ke cikinka lokacin da ake tsananin zafi ka buɗe firit ɗinka sai ka ga ruwa mai sanyi watakila ka ga fura ka ga juice ka ga madara ranka zai biya ko ba zai biya to ina a cikin wani ne mai uzuri yake sha kana kallon su? ila wanda baya cikin makaranta ne ba musulmi ne shi sa hadisi ya inganta da isnadi jayyid daga annabi sallallahu alaihi cewa mai azumi ana rubuta masa lada duk lokacin da aka ci ko aka sha a gaban sa saboda ransa zai biya azumi garkuwa ne ya ku ɗan uwa musulmi garkuwa ne daga yin laifi domin yana karya lagon ɗan adam duk himmar ka ci da sha in ka ci ka ƙoshi ne duk lokacin da ka ga mutum yana faɗa yana tada jijiyoyin wuyansa ya ci ya ƙoshi ne in aka bashi da yunwa zai gane kuransa ba abin da ke ladabtar da ɗan adam kamar yunwa wata rana a aka yi wani kwamishinan 'yan sanda mai hankali ne musulmi ne sai aka samu can ƙauyukan illela can bakin bodan mu da nijar da ka samu yadda yana cewa shi Allah ne aka kawo shi da shi da muridan sojin shi da bakwai aka kawo masa kwamishinan yan sana ana faɗa masa cewa to to Allah ho Allah ya gaida shi ya ce a je a tsare masa shi ba ci ba sha gobe tun da safe ya leko ta taga ya ce wai su ne suke nufi ne kwamishinan ya ce kowa ya kyale shi sai da ya kwana uku rana rana ta hudu ya ce don Allah ya gaya ba kwamishina yana da magana sannan kwamishina ce a shigo da su sai sake irin wasu irin wancan da yaso sai ya ya ce wallahi ba su ba mu abinci ne ce o oh, ai na ɗauka Allah ba ya ce a kace kai ne Allah kuma kuma za ka ci abinci azumi yana karantar da mu sanin halin da wasu suke ci tsawon shekara wani bai sanin mai yake nufi da yunwa da ba ta iya kama shi duk lokacin da ya bukaci abu zai samu to amma lokacin da yake azumi zai fara jin irin abin da wasu bayan Allah talaka suke ji na kusa da shi ko na nesa a cikin kana birnin tarayya ba lallai ka san wannan amma ka koma ƙauyen ko ka je wani ƙauye daga cikin ƙauyuka ko ma wani birni daga cikin birane ba Abuja ba kai ko a cikin abujar ka tara bincike da kyau za ka tarar da mutane da suke kwanciya suna ɗaura ciki saboda yunwa ba su san hanyar da za su samu abinci sai ka tausaya musu azumi yana ƙara lafiya saboda kamar yadda alhafin ibn qayyim jauziya yi hasashe duk aksarin curutocin da ke kama mutane suna kama su ne ta hanyar abincin da suke ci akwai darussa masu yawa cikin azumi kamar nuna mana mu al'umma ce guda tashi da azumi rana ɗaya mai sahur kusan lokaci ɗaya buɗe baki lokaci ɗaya idan muka zo ƙarshe kuma mu yi sallan idi rana ɗaya wanda yana da ci manya-manyan darussan da azumi yake koyarwa to idan mun ƙare azumi wani satifiket ne muke fita da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin bukhari da muslim daga abu huraira man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan shine fasiki wanda yayi azumin watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada daga wurinsa to Allah zai yafe masa dukkan zunubansa waɗanda suka gabata da aka fatar da ake yi ƙarshen watan ramadan ka fito da certificate fara mai nuna cewa zunubanka na baya Allah ya gafarta su malamai suka ce a cikin watan azumi masu ceto biyu suna haɗuwa su ne alƙur'ani da azumi azumi da tilawa Allah ta'ala ne ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'an shi da daman a watan azumi aka sauka da shi alkur'ani to kuma da alkur'ani da azumi kowannensu yana ceto a gaban Allah mutumin da yake yawan karatun qur'ani yake lizinta qur'ani ko yaushe aljihunsa akwai qur'ani ko shi yana zaune masallaci da karatun qur'ani a gida ya gince na karatun qur'ani bayan asuba yana karatun qur'ani tsakanin maghrib ya sha karatun qur'ani ranar alkiyama duk laifukan da za su kai shi wuta zai jawo shi rike kawo gaban Allah yace ya Allah ina roƙon ceton wannan bawa domin na hana maki jin daɗin rayuwarsa na abokance shi a lokacin da yake duniya Allah ya ce mun baka kai shi wannan kuma shi abin da azumi zai azumi shi kaɗai ne ibadar da Allah ya ce ta su kullu Amalin ibn adam lahu illa son fa innahu huli wa ana ajiye duk ayyukan da ɗan adam yake na ibada nasa sallah kanka kake yi wa zakka kanka kake yi wa hajji kanka kake yi wa sadaka kanka kake yi wa zalati illa sub sai azumi shi na wani saboda ne saboda waɗannan duka ayyuka ne da kana iya su wani ya gani amma azumi sirri ne tsakaninka da Allah sannan ya tara wani abu muhimmi shine hakuri Kesa da Allah ta'ala ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab malamai da ya da tafsiri suka ce huwa sunna masu haƙuri ana ba su lada ne babu ne duk abin da za ka yi mala'iku sun san abin da za su rubuta maka in yanzu kai murmushi ga fuskar ɗan uwanka mala'ika ya san adadin lada da zai rubuta maka idan ka kyautata ma matarka mala'ika ya san lada da zai baka idan kai ladabi ga iyayenka duk abin da kake naɗa amma in kai azumi mala'ika kawai zai rubuta ya azumi ne shi bai ni da zai rubuta bai san iyakacin abin da Allah zai baka ƙari da haka sai Allah ta'ala ya mana falala ya mana baiwa sai ya sanya wannan watan wata ne da ake ɗaure shaidanu a cikinsa ake buɗe ƙofofin aljanna ake kukkulle ƙofofin wuta wannan yasa aikin alkhairi yana sauwaka sai kaga mutumin da ko sallar azahar baya zuwa amma ikamar asuba yana cikin masallaci kaga mutumin da baya zuwa karatu kowane masallaci amma kullum shi yake tasirin azumi kaga mutum kwankiro kun san kwankiro makwado kun san makwado mai tsananin ruwa wanda baya kwantuwa eh? zunguli zunguli zunguli amma ka gan shi da azumi yana sanar saboda ne saboda an daure shaidanu wannan yasa in aka zo aljanna kofar masu azumi da banci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana kiran mutane zuwa ga kofofi daidai ayyukansu wanda yake yawan sadaka a kira shi kofar sadaka wanda yake yawan sallah a kira shi kofar sallah wanda yake yawan azumi a kira shi wace kofa ku gaya mini mana azumi ah, ba kofar azumi ba karamu azumi ai yana nufin yana nufin kamewa ita kuma kofar ba ta kamewa ce ta sha a koshi ce in an shiga ba a kame za ka sa kira ta rayyan akasin azumi arriyu ne koshi na ruwa ashaba'u koshi na me na abinci to arrayyan kofar da in an sha babu sauran kishirwa a nan duniya yi haƙurin kishirwa to za a sa ka kofar da in ka shiga shi kinan maganin kishiya kai malamai sun faɗi abubuwa da yawa dangane da azumi kamar ce ana ƙara ma mumini arziki kamar cewa mumini mai azumi yana addu'a Allah ya karɓa har ma malamai na cewa aikin nafila a cikin watan azumi darajansa da gwaɓinsa ya kai na aikin farilla in ba watan azumi ba ne shi kuma aikin farilla ya kai a ce ka yi farilla sau in ba cikin azumi bisa ga wannan in muka ɗauko hadisin muslim wanda abu sa'id al-khudri ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu anin nar 70 kharifa duk wanda ya azumi daya yana neman yardar Allah farilla ne ko nafila Allah zai nisanta fuskar sa daga wuta tsawon tafiyar shekaru 70 idan watan azumi ya kwana 29 kai azumi 29 kenan ka nisanci wuta tafiyar shekara 70 sau 29 ma'ana shekara 2030 nisan ka da wuta da Allah in ba shaƙi ba ya dawo ta a wata goma sha ɗaya tafiyar shekara dubu da shekara 30 idan watan azumi ya yi kwana 30 ka nisanci wuta tafiyar shekaru saba'in sau talatin kenan shekara dubu biyu da tsakaninka da wuta akan azumin wata guda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nuna cewa duk wanda ya samu watan azumi kuma ya azumce shi to ba za a iya cin masa ba Talatin da ya kawo wasu abokansa biyu suka musulunta gaban manzo Allah rana guda sallallahu alaihi wasallam ana haka ɗayansu Allah ya karɓi ransa a ina a wurin yaƙi yana riƙe da makami bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi bayan shekara ɗaya ɗayansu ajali ya kama shi mutu kan gadon matarsa abin ban mamaki Talha bin Ubaidillah ya ce ya Rasulullah yau nayi mafarki na ga abin ban mamaki yace ne ka gani Talha yace na ga wani da wani cikin aljanna amma wallahi wani gidansa da kwatas ɗin da yake ya ninninka gidan da wane yake ma'ana wannan da ya mutu gidansa ya wuce wancan da ya mutu wurin jihadi yake akwai mamaki mazalla ce ai babu mamaki ba ya samu watan azumi bayan wucewar wancan ba a shekara ta makarantar azumi ka fita ba karamin falala ce da baiwa a wurin Allah to muka lura banda banda azumin shi karan kansa mu koma ga salloli da zamu ta fuskar sallah akalla idan mun yi kwana 30 zamu yi sallar farilla 150 biyar sau 30 nawa kenan sai ka buga su sau goma alhasanatu bi ashri amsalih Allah ta'ala baya bada lada kulli ɗaya sam duk aikin ka na lada Allah zai ce mala'iku ku ƙara zero a ba zunubi yadda kai shaka ba kamar mulmulallin kamar kankara ce ba ta kari shi yasa duk wanda ka ga ya je wuta to shaƙi ladar ka duk sai an ninka sau goma zulmin ka ba a ninkawa idan watan azumi ya zo za ta yi daraja da quality ba quantity ba wani nafi da ya zo kan cewa ga azumi ana ƙara quantity na ibada amma ana ƙara quality sau darajar wuri kamar yadda zunubi shi ma yana ƙara gwaɓi idan aka yi shi a wuri mai daraja ko lokaci mai daraja yanzu misali a ce mutum bai ga wurin sata ba sai ya tafi makka sata duka sata ce kuma hannun guda ɗaya za a yanke ko inda za a kama shi amma sata a makka tana daidai da sata a abuja to wani ya je hotel ya zina wani shi a cikin masallaci ya samu bayan an rufe kowa kowa ya fita zo ya zina kai suke amma idan saurayi ne bulala nawa za a masa shi ma dalilin za a yi masa ko ba haka ba amma ka haɗa zunubin wannan da nawancin so darajar wuri da darajar lokaci suna sa zunubi ya ƙara gwaɗi ya ƙara hatsari lada ta ƙara daraja na ce idan muna da sallah ɗari da hamsin ka buga su sau goma sallah dubu ɗaya da ɗari biyar kenan za ka yi a cikinsu za ka yi daidai da magriba da isha'i dare guda na lailatul qadar kuma Allah ya ce lailatul qadar khairun min alf shahr sauraka a wannan daren kowanne ne magribar ka da isha'in bayan an buga su sau goma sun zama sallah ashirin za a buga su sau dubu talatin sannan a buga su sau goma sauraka akalla ka yi sallah miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a dare mu kuma magriba da isha'in saboda ne saboda kana cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani karanci ne da baiwa da Allah yake mabada ɗayansa babban masoyinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan da ya rage yawan shekarun al'ummarsa tunda a da shekaru da yawa ake adawa samudawa mutane ne masu tsaure har malaman tarihi na ta'in mutum wani abu na wauta sai da tsirje shafi, ƙyale shi a yaro ne shekarunsa 440 ne yaro ne Gama a yau wanda kai ɗari ɗaya shi kenan ya gama sittina hausa saba'ina ko aka gaya mu wanda tije ce au ɗari ɗina shi da ma ya wuce saba'in ɗin to a wannan shekaru ɗari ɗin sai Allah ya baka abinda in kai shi za ka wuce adawa ka wuce samudawa mutanen annabi nuhu shi kadai shekaru 950 hamsin yana wazi to a shekaru dubun da za su yi kai daren lailatul qadr kawai za ka yi magriba da isha'i raka'a bakwai ka wuce duk abin da suke to ina ga a ce kuma mutum yayi sallan tarawihi daga rana ta farko har ta ƙarshe ta azumi idan da za ka yi raka'a goma sha uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kowanne dare sau talatin ka samu raka'a ɗari uku da casa'in sau goma a dubu uku da ɗari tara kenan sau saba'in ni kalkuleta ta ba ta dautar wani nawa kenan 3,900 times 70 za ka samu 39,000 times 7 can ku gane a cikinsu kuma sha uku kundin za ka cimma ɗaya wadda ta dare lailatun kadar cikar ka san dare amma in dai kayi lalle za ka cimma kadar da mu cikin watan azumi take kuma a goma karshe kuma a darare mutum wannan daren lailatul kadar raka'a ta goma sha uku za a buga su sau goma sannan a buga sun zama 130 sannan a buga su sau 30 rakawai nan goma sha uku ladar da za ka tashi da ita ita ce raka'a miliyan uku da dubu ɗari ta akwai taɓaɓɓe hasararre kamar wanda ya ƙiwon wannan kuma yana da lafiya da zai tare da haka wasu daga cikinmu za su yi na filolin lokutan farilla arba'u rak'atin qabla Zuhur, dhuhr wa rak'atani ba'daha wa rak'atani qabla al Asiri, wa rak'atani ba'da al-maghrib wa rak'atani ba'da al-isha wa rak'atani ba'da al-fajr wa goma sha biyu. za ka buga su sau goma ɗari da ashirin kenan sannan ka buga su sau saba'in dubu da ɗari biyu kenan sau bakwai watan azumi kawai tare da haka wasu mu bayan su yi tarawih za su yi tahajjud wanda zai ce ta kuma ina hukunci yin tahajjud bayan tarawih sai mu ce babin nafila abu ɗaya duk wanda ya takura shi baka da ni kamar yadda ba za ka iyakance mai adadin salatin da zan yi ba ko adadin istighfarin da zan yi ko adadin tasbihi da zan yi haka adadin raka'o'in sallan nafila da zan yi a kowane dare su aina na Aisha radiyallahu anha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce sha uku ba sai mu ce amma ya ya buɗe mana kofa domin wani ya tambaye shi kaifa salatul layl yace salatul layl masna masna hatta idha khashiya ahadukum al-fajr salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla kai ta yi raka bibbiyu bibbiyu har sai idan ka ji tsoron fitowar alfijir sai kai raka ɗaya ta zama maka witiri ya iyakance wannan ya samu gabata tun daga sahabbai har tabi har tabi tabi'ina sukan yi rakawai fiye da sha uku a masallatai ba tare da wani yayi musu musu ko inkari to in ko haka ne idan na yi sallah farkon dare na yi laifi idan na yi sallah tsakiyar dare na yi laifi idan na yi sallah ƙarshen dare na yi laifi idan na yi farkon dare na saki ƙarshen dare shi ma na yi laifi babu babu na nafila ne abu yake. kawai dai ka kula la witran fi laila ba a witiri biyu dare guda zaka idan ka yi a tarawih in ka zo ta hajjar kar ka sake witiri idan kuma baka yi ba to babu laifi sai ka yi abin ka can amma abin da wasu malamai ke cewa in ka yi witiri ka kashe shi da wata raka ɗaya ka sake witiri na uku wannan bai da inganci bai da ƙarfi sosai amma kana iya ci gaba da lafin filinka ko da bayan wutiri tare da an fi son in so samu ne wutiri ya zamo shine ƙarshe ya ku yan musulmi wani shiri muka yi don tarbon watan azumi bayan duk wannan falala da daraja da ɗimbin lada wadda muka ji Allah ta'ala ya yi tanadi da samun gafara da ubangijin ɗaukin sarki zai mana ba mun fito daga wannan makaranta wani shiri kai na samun wannan sati ba ina nufin fentin gidanka ba ba ina nufin tattara kayan abinci wanda za a ci da azumi sai madara da bombita da kwayakwai da dankali ba su nake nufi wani shiri kai na samun wannan certificate domin kwai da dankali ba su ka wannan certificate abinda zai baka shi shine karatun Qur'ani abinda zai baka shi shine itikafi abinda zai baka shi shine umra abinda zai baka shine sada zumunta abinda zai baka shi shine yawan nafilfili sauran ayyukan lada da aikin alkhairi kafin na tsaya tun malam Hussein bai ce min tsaya ba ah mala ai da yawa da lokacin da ka ɗiba da yawa ni zan kai can ba ina so ne abu eh wai zan takaita ne shi shi yana so na ƙara minti 25 yanzu ni kuma so nake a minti bakwai na nake don in ba da damar su tambayoyi abu guda ne nake so in kawo mana shine wani samfuri na yadda magabata suka suke kasancewa cikin watan azumi bari mu fara da mai gidan gaba daya bi abi hurri sallallahu alaihi wasallam nana aisha ta bada labari anas ya bada labari ibnu abbas ya bada labari ke dukkan sahabbai sun bada labari babu lokacin da sallallahu alaihi wasallam yake tsananin a wajen ibada kamar watan azumi nana aisha ta ce kana yaqumu al-layla hatta tatafakkara qadama wannan raka'a goma sha uku da kare na kana faɗi ni ba zan wuce su ba manzo Allah yana yin su ne har sai kafafunsa sun tsatsaki ibnu abbas ya faɗa yace nazo maimuna gwaggon sa ce inna ce yar uwan mahaifiyarsa ce yazo gidanta yayi bacci yaro ne dan shekara 11 kuma goma ko da ya farka sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi alwala ya fara sallah yace a na samu yin da nake so sai tashi ma je alwala sai zo hagun manzo Allah sai su manzala ya jawo shi ya mai da shi baya karatu na ɗaya to sai aka fara sallah yayi fata yake sai sai fara alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin sai ce aha wannan sura tana da dadi wataƙila ma tunda sallan dare ce manzon Allah ba zai tsaya ba sai ya raka sai aya 100 ni kuma na shirya yace manzo Allah yana karatun sa tartilan daki daki in yazo gurin ayar rahama ya tsaya roki Allah rahama in yazo gurin ayar azaba ya roki Allah kare daga azaba yace da aka kusa dari kababuna sun yi sanyi sosai yace wa an kusa sai manzo Allah ya dora ta da da da da da biyu, biyu, bakwai, talatin, saba'in, da hamsin, dari biyu da sittin. sai ga shi ya kure 289 ya kai ƙarshen sura ibn abbas ya nisa yana jira ayi ruku'i sai ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul afwan bi ali imran sai fada nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يتشوى دك أركاء منذ الله يكاري نساء سيدة وآل إمران يكاري آل إمران سيفادا مائدة يسوى لدو أركاء ya yi ruku ya ce wallahi ruku ya yi tsawon duk wannan karatun gaba daya haka da kyar ibn abbas yace laqad hamamtu bi su'i na yi niyyar yin bugu amma mene ne ce na so in gudun baki saboda na kasa ba wai sallah kawai ko ibada tsakaninsa da Allah ba ibada ta tsakaninsa da jama'a shine kyautatawa bautar Allah ce ka kyautata mutane babu sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake jin dadin sa kai da wasu Anas bin Malik yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzon Allah ya fi kowa baiwa ya fi kowa karimci ya fi kowa kyauta ya fi kowa alheri ya ce wa kana ajiwa da ma ya kun fi ramadan hina yalqahu jibril fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhu alquran فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح البرسل yace duk duniya ba wanda ya kai kyautar manzo Allah amma babu lokacin da manzon Allah ya fi dagewa ga kyauta kamar lokacin azumi da yake haduwa da jibril fayatadarasuhu fayadarisuhu alquran su yi tafsiri shi da shi mudarasa ne mana mudarasa in an karanta وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون ليه معنى فإياي فارهبون فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا ليه معنى الكلمة واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ما معنى تجأرون ليه وانا فدارسة ليه ويجي كرنسة تفسيري سو منزال صلى الله عليه وسلم شيني فارة تفسير الغزو tare da jibril sai dai a karɓar kalla sai ka ƙare wa yake zan buki wa yake mutu waya ala ramar sun bayin da alaina bayan to Allah ta'ala ya ɗora ma kansa zai bayyana ma annabi Qur'ani don haka sai yana mudarata da jibril domin su ƙara sanin abin da ƙur'ani ɗin ya musa idan muka je ga magabata da yawa daga cikinsu sukan aje komai su rubutu ƙur'ani idan wata azumiya. cikinsu akwai imamu malik ibn anas rahmatullahi ta'ala alai malik shi ya kai matsayin da ba a taɓa samun wani malamin hadisi da ya kai gare shi shi ne hadisi ya inganta ko kuma hadisi ne hasan na yi tafrijinsa cikin wasu hadisai na mu'ajen mu na zahabi zahabi a cikin waje mu ya ce masa jayyidul isnad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yushiku an yadriba nasu akbadal ibil fala yajiduna aliman a'lama min alimil madina za a cimma lokacin da mutane za su rinka da kanakiya su shirya abin hawa su yi tafiya ya ilmi za su je neman ilimi fala yajiduna aliman a'lama min alimil madina duk inda suka je ba za su samu wanda yake ilimin malamin madina imamu zahabi yace malamai sun duba suka ga tun daga karnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk malamin da yake madina yana da tsara in banda maliki shi a zamanin sa bai da tsara wuri guda yake amma na madina su dauki karatu na makka su zo su diba na yaman su zo su dauka na iraki su taho na kufa su zo na basra su zo na yam na ko ina da ko ina imamu malik duk wannan yawan almajiran in watan ramadana ya zo kana ya firru min ashabin hadith gudu yake bai zama da malaman ne ne yake yi tilawan qur'ani sufyan al-thawri shi ma yana cikin waɗanda in azumi yazo yake aje karantar da hadisi qur'ani kawai yake karatu imam al-bukhari sahibu sahih malamai sun ce khatma yahtumu fi ramadana fi nahari kulla yawmin khatma idan watan azumi ya kama kowane wuni sai ya sauka guda wa ya kuma ba da tarawih kulla thalath layalin bi khatma idan aka gama sallan tarawih sai kuma karanta hizo 20 don haka zai yi sauka talatin da rana ya yi goma da daddare sauka nawa kenan 40 sa'id ibn jubair yana cikin manyan tabi'ai malaman hadisi shi kuma kowane dare biyu yake sauka guda sauka nawa yake yake nan zuwa ƙarshen azumi sauka goma sha biyu zabidul yami malamin hadisi ne baya koyar da komai baya fatawa idan watan azumi ya kama sai karatun Qur'ani Qatada As-Sadusi kaga tasa musancin da ba kare shi kashe shi qatada ibnu da'ama as-sadusi yana cikin wanda su ma ke yawan karanta qur'ani kowane sati yana sauka amma idan azumi ya zo kwana uku sauka ɗaya yake idan aka zo kwana goma ƙarshe kullum sai ya sauka guda ku lissafa mun sauka nawa kenan sauka goma sha bakwai ya ku yan musulmi wannan kaɗan kenan daga cikin irin ƙoƙarin da magabata suke da shi da himma idan watan azumi ya kama ya kamata ga kowannen mu yayin jadawali kafin kama azumi me kake so kai bayan asuba saurarin Voice of America da BBC in ka gama ka je Jamus sannan kai wanka ka fita aiki ko kuwa akwai wani wurbi na karatun Qur'ani da wasu adadi na azkar da wani lokaci ke bantacce na istighfari da zaka bayar asuba me kake tsakanin maghrib da isha daga sanda ka sha ruwa zuwa sanda za a fara sallar isha dan lokaci ne da mutane na wasa da shi amma baka kasa samun minti talatin wanda in ka zo masallaci da wuri za ka yi tilawa me kake yi lokacin sahur in ka tashi akalla wannan awa daya daga karfe 4 zuwa karfe biyar me kake yi waɗanne lokuta ne za ka saurari tafsirin ƙur'ani a rediyo waɗanne lokuta ne za ka zo masallaci a yi da kai menene adadin sadakokin da kake so ka yi watan ya kama gwargwaron karfinka rubba dirham sabaka mi'ata alf dirham naira guda tana ifin naira dubu ɗari daraja wurin Allah in yanzu aka ce jama'a ku kawo sadaka saboda Allah ga aikin alkhairi wani zai dauko dubu ɗari ya bayar wani ya dauko naira ɗari ya bayar naira ɗarin nan tana ifin dubu ɗarin can wurin Allah saboda me ko dai saboda sarkin zuciya ko saboda inda aka fito da ita mai dubu ɗarin nan in yana da miliyan ɗari Allah ne ya bashi wannan bai 500 wasu kila 1000 gare shi raba biyu kuna da tun wanne ne kafa za ta fi kima wurin Allah sannan mai kokarin sada zumunci sada zumunci a wannan zamani yana da sauki ta hanyar buga waya ta hanyar yin text ta hanyar ziyara ka hau mota ka je wuri ko ka hau jirgin sama ka je duk wasu ƙofofi na aljanna da muka sani kada mu bari za a kowace ba mu kwankwasa cikin wannan wata Allah muke roƙo ya sa muna cikin masu shiga makarantar wannan shekara kuma Allah ya ba mu lafiya a cikinta Allah ya ba mu karsashi da ƙwarin gwiwa da ƙarfin imanin da zai sa mu dage mu jajirce mu samu farasa cikin a cikinta liman da ƴan kwamitin masallaci da babban shaihi da albarkacin sadaka da wannan gayyata da dukkan ku ƴan uwa da kuka samu halarta wannan wuri ina roƙon Allah saki ya tara mu da ku gidan aljanna ya mu da gafara da mu gaba ɗaya shirin da mu zuwa ga tafarki ne kake Allah ya gafarta ma al'ummar musulmi Allah ya ɗaukaki wannan kasar tamu ya kare ta daga fitinu da bala'o'a shugaban mu Allah ya bashi lafiya kasar mu Allah ya kawo mata yarwancin arziki Allah ya kare musulunci daga kowace irin barazana wacce take tunkarar sa wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank